Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu kungiyoyin fararen hula sun zargi tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Yusufu da hannu a juyin mulkin da aka yi a kasar a bisa la'akari da wasu dalilai zargin da makusantan tsohon shugaban kasar suka musanta. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda kungiyar Boko Haram ta yi wa wasu sojojin Najeriya kwantan bauna a jihar Neja. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar Georgia a nan Amurka sun samu tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mutane 18 da laifin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar ta Georgia da aka yi a shekarar 2020. tuhuma-tuhuman sha uku da aka bayyana su a daren litinin sun hada da hada kai da niyyar karya doka cin amanar ofishin da aka zaɓe shi da hada kai don gabatar da wasu takardun boge babban lauya karamar hukumar fulton ta jihar georgia fani willis ce ta sanar da laifin da ake zargin tom ya aikata that rather than abide, abide by georgia's legal process for election challenges Willis kenan take cewa maimakon wanda ke wake kare kansa wato Trump ya bi hanyar da dokar jihar Georgia ta tsara wajen bin kadinsa sai ya dukufa wajen aikata wasu manyan laifuka da nufin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar ta Georgia. daga cikin waɗanda za a tuhuma akwai tsohon shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadows da lauyan trump rudy giuliani da kuma tsohon akawun ma'aikatar shari'a jeffrey clark willis ta faɗa manema labarai cewa mutanen sun haɗa wani gungu masu wato wani gungun masu aikata manyan laifuka da nufin cimma wani buri da ya shafi samar da hanyar da trump zai ci gaba da zama akan karagar mulki duk da ya faɗi zaɓe shi dai trump ya musanta hannu a wannan zargi da ake masa yana mai cewa bita da kullun siyasa ne rasha da koriya ta arewa sun sanar da kulla wata sabuwar dangantaka tsakanin su wacce ta shafi hadda fannin tsaro wani abu da ke kara fito da yadda alaka ke kara fadada tsakanin kasashen biyu waɗanda ba sa ga maciji da amurka rasha da koriya ta arewa waɗanda kasashen yammacin duniya suka mayar saniyar ware ta hanyar ƙaƙaba musu takunkumi sun kara haɗewa wuri guda tun bayan da fadar kremlin ta tura dakaranta zuwa ukraine hakan da yana faruwa ne yayin da koriya ta arewa ta sanar da shirin kara kera sabbin makamai masu linzami waɗanda ake fargabar za su iya faɗawa hannun rashar uh, sakatar harkokin wajen amurka antony blinken ke ne yake cewa abin da muke gani shine rasha na kara zafafa yunkurinta na neman tallafin makamai ta kowace hanya don ta ci gaba da aikata ta asar da take yi a ukraine a watan da ya gabata ministan tsaron rasha sage shaigo ya kai wa takwarar aikinsa na kore ta arewa ziyara a pyongyang a wani mataki na karfafa alakar kasashen biyu wata wuta da ta tashi a wani gidan mai a yankin dagestan da ke kudancin rasha ta halaka mutum talatin ciki har da kananan yara uku a cewar ma'aikatar bada agajin gawa ta rasha wutar ta taso ne daga wani garejin gyaran motoci a daren litinin inda ta haifar da wata fashewa wacce ta watsu har zuwa gidan man da ke kusa da garejin hotunan da ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta yada sun nuna yadda ma'aikatan kashe gobara suke kokarin shawo kan wutar wacce ta yi tozan da ya tashi zuwa sararin samaniya kamfanin dalancin labarai na Rochers ya wallafa wani hoton bidiyo a kafar sada zumunta wanda ya nuna yadda wani gida mai hawa ɗaya yake ci da wuta hukumomin sun ce daga cikin waɗanda suka ji rauni akwai ƙananan yara sha uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata makwacin guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta tsakiya da yammacin kasar japan a yau talata inda ta haifar da abaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen sama lamarin ya faru ne yayin da jama'ar kasar ta japan ke shirin tafiye-tafiye don hutun da mabiya addinin buda kan dauka na tsawon mako guda guguwar wacce karfin ta ya ragu sanyin safiyar yau talata ta sauka a kusa da yankin da ake kira wakayama a cewar hukumar kula da yanayin kasar gidan talabijin na nhk ya rawaito cewa mutum ashirin mafi su dattawa sun jikkata yayin da guguwar ta ratsa ta yankunan hyogo osaka kyoto da shiga baya ga yankin na wakayama dan wasan gaban kasar brazil nema ya rataba hannu kan wani kwantaragi da kungiyar kwallon kafa ta alhilal da ke saudiya a cewar kungiyar hakan na nufin dan wasan wanda ya baro psg ya bi sahun cristiano ronaldo da karim benzema da suka yi kaura zuwa ga kasar ta saudiya mai arziki bai a shekarar 2017 nema ya koma psg akan kudi dala miliyan 242 makonni gabanin kungiyar ta sayi kelin imbafe nema ya ci wa psg kwallaye 118 a wasanni 173 da ya buga mata inda ya lashe kofin ligue 1 na faransa sau uku sai dai a zaman da ya a kungiyar ya yi ta fama da matsalar rauni zai dai a rika biyan nema euro miliyan 100 a kowace kakar wasa a kungiyar ta alhilal labaran duniya aka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wasu ƙungiyoyin fararen hula sun zargi tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu da hannu a juyin mulkin da aka yi a ƙasar a bisa la'akari da wasu dalilai. Suna masu kiran sojojin da suka yi juyin mulki su cafke shugaba Isuhu saboda laifukan da suke zargin ya tafka a zamanin mulkinsa na tsawon shekaru goma. Sai dai wasu makusantansa na kallon waɗannan zarge-zarge a matsayin marasa tushe. wakilin murya amurka ya mai mumuni barma ya aiko mana da karin bayani la'akari da wasu tarin bayanan da suka ce sun tattara daga ranar faruwar juyin mulkin kawo wannan lokaci ya sa kungiyoyin fafutukar nijar zargin tsohon shugaban kasa isu muhammadu a sahun waɗanda ke da alhakin kifar da shugaba muhammad bazum kamar yadda shugaban kungiyar tunan lafash michael zodi ya yi mana karin bayani muna gani kaman biri yana so ya kama da mutum in an diba shi ne yake sa bazum ya yi shi ne ya kama komi gwamnati sojawa kowa nashi ne shi yake hwaji a shi to yanzu a zo a yi juyin mulki a ce ba hannun shi wasu bayanan na daban na kara karfafa wa 'yan kasar nijar kwarin gwiwa a zargin da suke yi wa shugaba isuhu da yin burus da abubuwan da ke faruwa a wannan kasa tsohon shugaban kungiyar dalibai ta kasa biyo abdurrahman ya gano abubuwa da dama harkar kudeta an yi a wasu kasashe ma ya fito ya yi eh, kirarin bai amince ba da haka kenan a yau aka zo aka yi juyin mulki a ƙasar mu ta nijar a ganin a cikin kusancin da yake da dukkan mutanen da ake gani cikin tafiyan nan da rishin magana shi kuma a nan 'yan ƙasa sun lura da shi ba a dame yake ba a kare ma yake cikin eh, wuri mai kyau da iko wanda suke kare shugaban ƙasa su suke kare shi mu ba mu da matsala ma da sojoji inda mun san mulki ne aka yi na juyin mulki na sakewa amma juyin mulki tsakanin mu mu hudda don a hudda wani a sa wani shi ne muka ce wannan abin ana wasa da hankalin mu a daina sai dai tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar pendes tarayya abdulmuni gusman na daukan abin a matsayin shaci faɗi muhammad isufu ba zai yi kan sakudita ba don saboda jam'iyyar shi wadda ya girka wadda ya yi wahala shekaru da shekaru yana bauta mata har ta kai ga iko shugaban kasa muhammad bazum ita ta bashi iko akwai hadda ɗan shi na cikin shi shi ma yanzu haka yana tsare kamar yadda an tsare shugaban kasa don haka mutane su bar sauraron wannan kungiyoyi na tadda tarzoma kuma ina kira ga wannan sozawan da sun ka aikata wannan takin. al'amarin ƙasa ga da alhakin da duk ya sarkawa ga shugaban kasa yana bisa ga wuyansu su ɗauki mataki tun yanzu a hidda wannan 'yan tasha daga cikin al'amarin ta hidda ƙasa ba su za su yi mulki ba ba aikinsu ba ne ƙasa ba a wasa da ita. Turnon Lafash ta ce ta samu wasu bayanan da ke nunin shugaba Isuhu na da niyyar zuwa Abuja don ganawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Mafari kenan shugabanninta suka a niyyar hana wannan tafiya. Abin guda zan hada muku. Misali a tambaya yanzu soja wasu sati bazum suke ya hita ya yi yawo cinye mai babu wanda zai ke mishi wani abu sai godiya. Amma Muhammadu Isuhu a sake shi a ke mishi tashi ka tai yawo bai iya yawo tun dai ya raba kano 'yan kasar nijar ya sa wani irin milkin kama karya cikin nijar ya kuma dauki arzikin namu ya sa cikin aljihun shi da iyalin shi kuma bayan wannan yana da alaka da annasaru suna nan suna kwashe arzikinmu suna ta su don shi ne a ganin namu ba wani da ya kamata a kama bayan Muhammadu Yusuf. Yana nan yana kokowa yana so ya cikin kasa. Ya coci ke gudu tun da ya gani abin ya kubce mishi. A wani labarin da ke da nasaba da yanayin siyasar Nijar, majalisar sojoji ta CNSP ta umarci jakadan kasar da ke Cote d'Ivoire ya dawo gida. Sakamakon kalaman da shugaba Alasan Watara ya furta a washe garin taron kungiyar sai da yawo da ke jaddada aniyar amfani da karfin soja don mayar da Muhammad Bazoum kan mukamin sa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sile, kafin mu je ga rahotonmu na musamman kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. madalla da fatan kun shakata da wannan faifai yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan yadda kungiyar boko haram ta yi wa wasu sojojin najeriya kwanton bauna a jihar neja mustapha nasiru ba tsari gare ka A yanzu haka dai rundunar sojin Najeriya na ci gaba da samun turjiya daga 'yan bindiga da suke cin karensu babu babbaka a sassa daban-daban na jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Wannan al'amari dai tuni yake ci gaba da jefa jama'a cikin yanayi na tashin hankali. Rahotanni daga yankin Shiroro dai na nuna cewa a yanzu haka ma mayakan ƙungiyar Boko Haram sun sake kafa wata tutar su a wani gari da ake kira unguwar Madaki. Shugaban karamar hukumar Shiroro Alhaji Akilu Isiya Kukuta ya ce ko a ranar Larabar da ta gabata ma. waɗannan 'yan bindiga sun hallaka wani jami'in kiwon lafiya da ke aikin rigakafin polio tare da ƙona motarsa a yankin na shiroro. Gaskiya a tun ranar laraba gaskiya wanda yake kwasa abincin da ake sa ja tallafa ma IITT a ga yan rigakafin gaskiya haka bandi suka tsere shi a alawa a hanyar alawa suka kashe shi suka kuma kone mota. To sai shi kuma a shekarar jiya mun riga mun samu report tunda ba wurin da mu ma za mu ya mu shiga wurin bane wani anguwa da ake kira anguwa mataki to boko haram sun riga sun kafa tuta kuma ko a wurin nan suna yanka shanaye amma ba sa yadda ba su riga sun kashe mutanen mu dai a wurin ba amma mutanen mu ba su da yako su bar wurin amma kuma suna yanka kuma suna da musu nama to sai yau kuma ga na da ranan ga muke sake ji kamar already su bandit da suke sun boye a tsonunuka sai ga jirgi na tafiya helicopter sai ga mutane ga sun sake albasun bar wannan jirgin wanda yake a tagacce jirgin nan har yana na ya a yankin zangeruma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani cikakken bayani daga jami'an tsaron najeriya musamman sojoji game da kwantan ɓaunar da ya kai ga rasa manyan jami'an tsaron sojojin guda biyu a cikin sojoji 21 da 'yan bindigar suka hallaka. Sani Adamu na ɗaya daga cikin jami'an tsaron sa kai da aka gwabza wani gumurzu da shi ya ce sun yi gaba da gaba da waɗannan mahara a lokacin da sojoji sha uku suka mutu. Gashi na ga hannunka ne kare? Ya hannuna ne kare. To me faru? lalle sakamakon haduwa da muka yi da bandits shine wurin inda ake musayan wuta shine budar ya kama mu hannu ya karya mu hannu eh. ku kun ga barayin nan kun tada tada su ne eh mun gan su ido da ido to makamun ku ne ba su kai karfin nasu ba ku gashi an ce sun kashe ma sojojin da kuke tare sun kashe soja mutum goma sha uku da wani major ɗinsu da wani tuktus da guda biyu ne da kuma a cikin wurin duk kwamandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su duka kwamandodin sojojin duka kwamandodin sojojin akwai wani wani manjan shi ma ya mutu a wurin to kaman kwantan bauna suke muku koko ya kai eh kwantan bauna ne mun gaskiya mun haɗu ne gaba da gaba da su tunda tsakanin mu da su bai wuce da kaman zuwa wani abu itatuwan ba. Na'am, wato bai wuce kamar mita ɗari ba kenan. Bai wuce mita ɗari ba. Inda muka fara musa wuta da su shine shine daɗa suka yi ta shigo mu suka yi ta shigo mu daɗa suka yi ta halbin mutane a ciki a wuɗa lokacin a wani shine kai aka same ka ga shine suka samu ga hannu yanzu karewa ne hannun ko hannun ya kare a yanzu dai mazauna yankin da ke fama da wannan tashin hankali sun ce suna zama cikin yanayi na rashin tabbas Alhaji Tanko Madaki shine dagacin garin Zungeru. Muna so a ah, ranka kai daidai ba sai na haɗi ba hukuma ta sa abin da za ta yi ya kamata a taimaka mana da jami'an tsaro yanzu cikin garin Zungeru ran daɗe ɗaya. akwai 'yan gudun hijira sun yi dubu goma. a nan cikin garin zungeru shi yasa kwanaki muka je wurin mai girma gona lolo lokaci yana nan mm. ya taimaka mana da hekta ɗari ya kuma bamu yanzu ana nan ana gine-gine saboda ka san shi zungeru bamu da mm. flat land shi yasa muka requesting hekta ɗari mai girma lolo ya bamu a wannan lokaci saboda haka muna kira ga mai girma eh, gona mai ci yanzu Shi mm. shine bago ya ƙara taimakonmu da jami'an tsaro saboda haka jami'an tsaro da aka kawo mu cikin garin zungeru sun kaɗan sannan ko cikin 'yan wayan nan yan gudun hijira ana hmm. iya samun yan masu eh, informa a cikin su hmm. tunda ba ana rubuta suna abin su a huskan su bane masu sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya dai na ganin akwai buƙatar rundunar sojin Najeriya ta sake lali akan yadda suke tunkarar waɗannan 'yan ta'adda. Kabiru Muhammad mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin. Mu fa abin da muke lissafi a kai shine muna da land army muna da air force wa'anda ke zuwa ta sama kenan to kuma wa'anga mutanen a bisa dukkan alamu ai a ƙasa suke to yanzu a ce kuma mu muna da sojoji a sama muna da sojoji a ƙasa kuma har a ce mutum ya yi tunga. wanda yake a dabarun yaƙi su sojojin suke karantarwa akwai abin da ake ce reinforcement wato da hausa wato ƙara ƙarfafawa kenan mm. in aka samu mataki aka ɗibi sojoji kamar guda hamsin suka je ya zamanto cewa ba a samu nasara ba ana ganin ukubar da take gaba ta fi karfin sojoji hamsin to a cikin reinforcement din nan sai a karo ɗari da hamsin ko kuma ɗari biyu to kaga duk ire-iren wa'annan abubuwan babu wata jiha a najeriya da za a ce babu bariki sannan kuma yawan mutanen nan da suke cikin daji ba su kai yawan mutanen bariki ba to wannan abu ne wanda yake ya kamata ko don saboda kuɗaɗe na makudan kuɗi da ya kamata ɗan Najeriya ji daɗi a kan shi ana karkatarwa gefen tsaro a bada da wa'annan kuɗin a bada duk taimakon da ya kamata a ce a gwamnatance bai kamata a ce har yanzu muna fama da irin wannan kalubale ba fi sabilillahi kenan yanzu kuna ganin tallafin da ya kamata ne ba a yi sojojin ko ko mine ne matsala ne tukun eh to ni dai gaskiya a irin fahimta da kuma ire-irenmu da muke fashin baki akwai dai inda ake cewa akwai lauje a cikin naɗi ta yiwu kila abin da ya kamata ya je wurin su ba shi yake zuwa wajen su ba fi sabilillahi in ka tuna tun gwamnatin da ta gabata akwai irin zarge-zarge da ake yi na ainihin wakilai da irin matakai da kudade yake zuwa ana samun matsala na ainihin wane ne ya kamata a ce an ba sannan wani lokaci ya kamata a ce kuɗin ya zo sannan wani mataki ya kamata a ɗauka. Hmm. In ka tuna kusan shekara uku haka da rabi da suka gabata akwai wani korafe-korafe da wata babban gidan labarai ta ɗauka na kan wasu sojoji sun je ba da gudunmawa ne a dajin birnin gwari amma ana samun lokacin da zaka ga mutum ya wuni ya kwana a ce maka bai ci abinci ba wannan abu ne na Allah wadda wanda yake gwamnati ta riga ta yi bojet ɗin kuɗin da za su ci abinci amma yaushe za a ce ka je kare ƙasa kuma da rayuwarka a ce ka wuni ka sa kyauni baka ci abinci ba wannan abu ne na Allah wadda ya tsakani da Allah to yanzu me mafita daga ƙarshe Alhaji Kabiru mafita dai na farko shine ga yanzu wanga ana sabuwar gwamnati ce hmm. duk abubuwan da ya kamata na farko dai an yi canjin wa'annan hafsan hafsoshi ɗin. in hmm. dabarun ba da kuɗin ne ya kamata a ce an canza yau kila an fitar da wani special team wanda za su je wato wani kungiya na kwararru a cikin soja din eh. wanda za su ba da gudunmawa ya zamanto cewa duk tallafin da ake so a ba su na zuwa wannan yakin yana kaiwa wajen su kai tsaye mm. in ko aka ce wani jagora ake bi ana mika ma kuɗin to za a samu matsala tsakani da Allah saboda hannu ba ɗaya ba so da yawa za ka ga an zo an ce wannan ne shugabanku an ba da wasu kuɗaɗe zaka ga bai zuwa yana kaiwa daidai wajen jama'a. A ranar Litinin dinnan da ta gabata dai rundunar sojin saman Najeriya ta fitar da sanarwar da ke nuna cewa jirginta mai saukar angulu ya yi haɗari a yankin na Shiroro, amma ba ta yi wani ƙarin haske ba. A gefe guda kuma, kawo lokacin haɗa wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger ba ta yi manema labarai wani bayani ba a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kofin kwallon kafa na mata na duniya inda kasar Spain ta kai ga wasan karshe a ɗazu-ɗazun nan da sahi bayan nasarar da kungiyar ta mata ta wannan kasar ta Spain ta samu gaban Sweden da ta waci biyu da ɗaya. Salma Paraluelo ce ta soma farkewa Spain kwallo a ragar Sweden a mintuna na 81 a lokacin ana kare jini biri jini kamin Karla Ormona ta kara kashe ganga a mintuna na 89 da soma karawar amma Rebecca kamariya Blanc Vista ta mayar makura niyar ta a lokacin ana kan kanka a mintuna na 88 da soma wannan wasar inda ta farkewa Sweden kwallo a ragar Spain. Spain za ta buga wasan karshe na kofin duniya na mata na kwallon kafa na wannan shekara ta 2023 da kungiyar da za ta yi nasara a ranar gobe Laraba tsakanin Ingila ko Birtaniya da ke rike da kofin Turai na mata na kwallon kafa da Australia ɗaya daga cikin masu masaukin bakin kwambalar ta wannan shekara wannan dai shine karo na farko a tarihi na kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar spain da take kai ga wannan matakin karshe na kofin duniya na mata na kwallon kafa na wannan shekara ta bana a ranar lahadi mai zuwa ne za a yi wasan karshe na kwamfalar kwallon kafa ta duniya ta mata ta bana da kasashen australia da new zealand suka karbi sa a wannan shekara ta dubu da da ishirin uku. a wani labarin na daban dudde a kwallon kafa a yau da yamma ne club din kwallon kafa na kasar faransa paris saint germain ko psg ya ba da sanarwar sayar da dan wasansa neymar dan kasar brazil wa club din al hilal na kasar saudi arabia dan wasan ya iso a club din paris saint germain ko psg a shekara ta Goma sha bakwai daga kungiyar kwallon kafa ta kasar spain ta barcelona a kan kuɗin da har yanzu a nahiyar turai ba a taɓa sayan wani dan wasa ba domin paris saint germain psg ta kashe miliyon biyu na euro euro domin sayan dan wasan da ya shafe shekaru shida yana buga mata kwallon kafa a club din na paris saint germain na faransa da ya sayar da shi a kudi euro miliyon 90 neymar ya lashe kofin ka na kwallon kafa na kasar faransa har so biyar yayin da ya yi nasara tare da paris saint germain psg har so uku a kofin kwallon kafa na faransa haka ma ya buga wasan karshe na champions league na turai tare da paris saint germain psg a shekara ta 2020 shirin dan wasan da ke kasancewa tauraron kwallon kafa na kasar brazil zai saka lamba goma a al hilal da kasar saudi arabia da ya rattaba yarjejeniyar bugawa a tsawon shekaru biyu masu zuwa inda zai wartar sama da miliyon ɗari a kowace shekara na euro shigo din kwallon kafa na manchester city na kasar birtaniya a yau ne ya ba da sanarwar jin ciwo na tauraronsa dan kasar belgium kukun belgium kevin de bruyne bayan jimuwar da ya yi a ranar ranar Juma'a da ta gabata a lokacin wasan Man City da Burnley dan wasan na iya murmushewar watanni uku zuwa hudu idan aka yi masa tiyata in ji Pep Guardiola kocin kungiyar kwallon kafa na Manchester City dan wasan da ke da shekaru 32 a duniya ba zai samu damar buga kofin zakaran zakarun turai ba a gobe laraba a wasan da zai hada Manchester City ta Ingila zakaran zakarun turai na kwallon kafa da FC ta kasar Spain da ke rike da kofin kungiyar kwallon kafa ta turai ta UEFA a gobe Laraba idan Allahu ya kai mu da karshe ko kusancewa a wasan cikin gurbi na kakar bana na kwallon ƙafa na Premier League na ƙasar Birtaniya kar ranar farko a jiya ne Manchester United ta wa Wolverhampton ci ɗaya da nema Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga labarai a takaice. masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar georgia a nan amurka sun samu tsohon shugaban kasar donald trump da wasu mutane 18 da laifin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar ta georgia da aka yi a shekarar 2020 tuhume-tuhume sha uku da aka bayyana su a daren litinin sun hada da hada kai da niyyar karya doka cin amanar ofishin da aka zaɓe shi da haɗa kai don gabatar da wasu takaddun bogi babbar lauyar karamar hukumar fulton ta jihar georgia fani willis ce ta sanar da laifin da ake zargin trump ya aikata daga cikin waɗanda za a tuhuma akwai tsohon shugaban ma'aikatan fada white house mark meadows da lauyan trump rudy giuliani da kuma tsohon akawun ma'aikatar shari'a jeffrey clark shi dai trump ya musanta hannu a wannan zargi da ake masa yana mai cewa bita da kullun siyasa ne rasha da koriya ta arewa sun sanar da kulla wata sabuwar dangantaka tsakanin su wacce ta shafi hadda fannin tsaro wani abu da ke kara fito da yadda alaka ke kara fadada tsakanin kasashen biyu waɗanda ba sa ga maciji da amurka rasha da koriya ta arewa waɗanda kasashen yammacin duniya suka mai da su saniyar ware ta hanyar kakaba musu takunkumi sun kara haɗewa wuri guda tun bayan da fadar kremlin ta tura dakaranta zuwa ukraine hakan dai ah, na faruwa ne yayin da koriya ta arewa ta sanar da shirin kara kera sabbin makamai masu linzami waɗanda ake fargabar za su iya fadawa hannun rasha wata wuta da ta tashi a wani gidan mai a yankin dagestan da ke kudancin rasha ta halaka mutum talatin ciki har da kananan yara uku a cewar ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta rasha wuta ta taso ne daga wani garejin gyaran motoci a daren litinin inda ta haifar da wata fashewa wacce ta watsu har zuwa gidan man da ke kusa da garejin hotunan da ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta yada sun nuna yadda ma'aikatan kashe gobara suke kokarin shawo kan wutar wacce ta yi tozan da ya tashi zuwa sararin samaniya kamfanin dillancin labaran reuters ya wallafa wani hoton bidiyo a kafar sada zumunta wanda ya nuna yadda wani gida mai hawa daya yake ci da wuta masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu ne sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu nick ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya ma'asalam.